أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونست... ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka lokacin da mukan ainihin abin nan ci gaba da karanta abubuwan da suka sauƙaƙa daga cikin ayoyin alƙur'ani mai girma a wannan ainihin masallaci mai albarka na kofar kaura wanda aka fi sanu da suna kandahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na 22 ta gane ga watan ramadanan wannan shekara ta 1433 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina domin tabbatar da kafuwar daular musulunci ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan maraicen wanda ya dace da lissafin albashi nawa ne masu albashi eh goma ga wata ko na tara wato august watan takwas da ta dubu biyu da goma sha biyu miladiyar annabi isa alaihi salam idan tarihin ya inganta yan uwa kamar yadda kuka sani muna karatu a cikin suratu ɗaha suratu ɗaha kamar yadda muka yi bayani sura ce cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala wadda take karantar da gwagwarmaya a kan aƙida ma'ana dai la ilaha illallahu wadda ita ce kalma da aka aiko dukkan manzannin Allah da ita a doron ƙasa la ilaha illallahu wadda duniyar gaba ɗaya da jarrabawar da aka sako a da ya danganta ne akan wannan ainihin abin nan kalma ta la'ilaha illallah hisabi da za a yi wuta da aljanna dukansu an ainihin abin nan tabbatar da su ne mizaninsu awu ne ga imani da la ilaha illallahu ko kuma cewa la ilaha illallahu ‘yan uwa musulmi har yanzu muna ainihin ƙara faɗa muku cewa babu wani da zai rayu a doron ƙasa ko dai ya kasance ne masu ƙarfafa da goyon baya na la ilaha illallah ko kuma yin fada da ƙoƙarin ainihin kare la ilaha illallah saboda haka la ilaha illallah ba kalma ba ce da za a rika faɗi a baki kawai ba tare da an ba ta haƙoƙinta a zuciya a halce gabbai a gwamnatance a siyatance a ainihin wato mu'amalance a ɗabi'ance a halance da sauran ire-irensu saboda haka la ilaha illallah ba wasa ba ne matuƙar kana faɗin la ilaha illallah baka san ma'anarta ba baka kiyaye ka'idojinta da sharruɗanta da sauransu ba wataƙila ma wasa kake da ita ka ɗauka wani abu ne wanda za a yi waƙa a yi music da ita a ji daɗi da sauransu ko a burge 'yan mata da makamantansu to in kai sa'a sai jaki da yake yin kuka ya fi ka samun lada da nasara akan wannan allah ya yanzu ina zama a nan wurin ɗaya daga cikin ma'aikata na ttb TTB yake faɗa mini cewa sakamakon yaro mai matsala da aka gwada jiya a kttb da sauran kafafen yada labarai maras lafiya mai ainihin ciwo wanda yake fama da raɗaɗi da tashin hankali da wahala wanda ta dalilin shi haƙuwar mata kamu da wani ciwo daban ya ce yana roƙon a tattara takardun shi wannan yaron a kai mishi zai yi iyakacin ƙoƙarin shi shi da kan shi kuma zai yi ƙoƙari ya nema in allah ya so ya yarda ba tare da ɓata lokaci ba wannan yaro za a tafi da shi don a yi mishi ainihin magani haka muke so idan ka yi imani sannan akwai tausayi a tare da kai kaga wannan yaron kuma kana da halin da za ka taimaka a fidda shi daga cikin wannan bala'i ba za ka iya yin bacci ka lafiya lau ba in ba ka yi kokari ka ba da gudunmawar ka wajen taimaka mishi ba muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya yawaita mana irinsu kuma ya ƙara musu ƙarfin imani da tausayi da kuma yin amfani da matsayinsu wajen taimakawa bayan allah jiya mun yi magana a nan wurin a 'yan mintoci kaɗan a cikin mu talaka wannan ya ku bayi amma nan da nan an tattara dubu tamanin da wani abu daga lokacin da muka fara neman taimakon marayu watakila da wannan taimakon ne muka nema da tuntunin yaron ilima an yi shi aiki ya huta <coughs> kamar yadda nake so in yi amfani da wannan dama ga kwamitin masu lura da irin wannan akwai wani bawan allah yaro ita ma wannan baiwar Allah ce ta zo da ainihin abin nan yaro mai matsala a ka cikin irin wannan hali da tashin hankali an samu wani kantoma sunan shi mai sittin shi kuma ya taimaka rede jiya an sanar da ni har an yi wa yaron aiki kuma kan har ya fara rantuwa to da waɗanda suka taimaka aka kawo da shi da ya yi kantoma ne amma ma'adaci ne kun san shi ko wasu sun san shi a nan ma'adacin alkur'ani muna kiran shi mai sittin to Allah ya musu sakaya da alkhairi a ah, kuma muna ainihin ƙara kira da babban murya a gare ku da cewa wato babban kasuwanci ne wani sanya hannu ne na jari wanda babu faduwa wani irin ainihin wata irin kwangila ce ba irin wannan ba wanda ba za a ce ka kawo kickback ba ka taimakawa ainihin bayin Allah ka taimaka wa addinin Allah kullum kada ku rika mantawa da alƙawla, da kiraye-kiraye da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ga ainihin abin nan masu imani domin su shiga cikin irin wannan kasuwanci su shiga irin wannan kwantaragi shi kasuwanci ne kwantaragi ne wanda ba sai da dukiya da yawa ba kana iya farawa da rabin dabino idan ka ba da rabin dabino fi sabilillahi to tabbas kada kai ko shakka kana da rabin dabino rabin dabino rabin dabino har nawa dari bakwai in Allah ya so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kaga ka fara samun jariya fara tashi kenan ko to dauki misali dubu ɗaya ne ka daure ka rufe ido sai ka jefa ka ce gashi na fi sabilillah mai cika alkawali mai iko akan komai wanda in ya faɗi magana tabbas take ya baka tabbacin cewa wannan dubu ɗayan da ka sanya hannun jari wallahi wallahi wallahi zai rubanya maka akalla sau nawa sau ɗari bakwai to wa zai magana ka yadda da ita in baka yadda da ta Allah ba akwai mai naira dubu ana. yanzu nan mutum nawa ne za su iya da naira dubu kuma ba tare da sun karye ba watakila kun manta da aya din alarma karanta mini ainihin suratul hadidi da irinta a cikin suratul bakara wanda Allah maɗaukaki ke cewa man zalladi yuqridullaha qardan hasan na'am من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ku tsaya ku ji wani abu kai din nan nawaye kudinka nawa ne ne rayuwarka ta waye Allah ya baka kudin a can cikin alkur'ani ya ce ku ciyar min malillahi alladhi ataku na ji aya ce ko alam hmm. an fi ku min malillahi ah. wa atuhum min malillahi alladhi ata hmm. ku basu suwa waɗanda Allah ya ce a taimakawa ku basu in ji Allah daga me za ku basu min malillahi daga dukiyar Allah wacce wadda atakum ya ku kudin da ke ka waya baka nawaye kai nawaye to amma saboda adalcin Allah da kyautar Allah da rahamar Allah kudin nashi da kai nashi sai ce kuma to bashi ranci man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ranta wa Allah ya baiwa Allah rance qardan hasana rance mai kyau ba qardan sayyi'an ba ba mummunar rance irin na banki ba ko irin na gwamnati da sauran ire-irensu rance kyakkyawa wanda in aka tashi mai da maka in ka ba da naira dubu ɗari to ba fa dubu ɗarin za a mai da maka ba dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari ba sau goma ba ta tsaya akan wannan ba matukar a wajen fi sabilillahi ɗaukaka addinin Allah dubu ɗari har kai ka lissafa dubu ɗari sau ɗawa ɗari shida sau ɗari bakwai kuma wanda yake ganin ba haka bane wannan ina tabbatar muku ba da imani baka san Allah ba kenan baka san maganar Allah ba kenan Allah subhanahu wataala shi ya baka ya rubanya maka sau miliyan sau miliyan a wurin shi ba wani bambanci da ya baka ainihin abin nan kobo daya ba bambanci so da ka shi fa'alun lima yuridu kuma kadirun ne alama ya sha mai aikata abin da ya so shine yace in ka ciyar zai rubanya maka kai akwai inda ya gwada ma ya ma wuce man يقرض الله قرضا كمثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله بالله اولئك مثل حبة انبتت سبع ثنابل في كل سنبلة مئة حبة الله والله يضاعف لمن يشاء الله يا ربنا با كوي ونن أه، سو دوبو 100 دين با كو اينهين ابينا 100 bakwai ko menene yana ta yawa kamar yadda ya so kamar yadda wannan aya ta ce ne manzal ladhi la Allah qardan hasana yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifu lahu adafan wane ne wanda zai bai wa Allah rance Allah ya rubanya mishi yawa me yawa za ku bashi ha yanzu na ce so nake kawai nan mu yi balantiya mu ranta Allah subhanahu wataala naira dubu ɗaiɗai wannan ayata ba mu tabbaci Allah subhanahu yawa alarma ya yi ka kawo da alarma ka ne dubu uku eh, eh, wancan na yaro ne sai ka kawo dubu ɗaya yanzu ni ma ga dubu ɗaya na ga wancan ya kawo dubu <laughs> kada a bada komai sai dubu ɗaya kawai muna son wanda zai ranta wa Allah dubu ɗaya ne yanzu muna son mu ga dubu nawa ne za mu tara amma yawa kai maka kawo taka kuma. wanda wanda duk yaba da Allah yana gani kuma Allah ne ya mishi alkawali kuma na faɗi muku kuma na yi muku rantsuwa wallahi sun matallahi wannan alkawalin babu kare a ciki barakallahu fi kun ga alaran ma sabbi ma fol sai ka ce kera su ya kawo ga wani nan ga wani bawan Allah ba wani bawan Allah ya kawo liman ya kawo tashi kai ni ana nema a wuce ne ba bare ni bari ko <laughs> ah, eh? to ai abin nan yawa gatawa eh dubu uku ne nan gasu dubu uku ya kawo gaba da a a Allahu akbar to gata lima ban da kasa da dubu sai sama da dubu shi ne kake so mu tattara mu gani yaro ya kawo ga wani yaro ya kawo ga wani yaro ya kawo dubu da kai yaro zo na ai maka addu'a barakallahu fik yayi na hannun dama Allah ya saka ma da alheri dubu dubu yayi akaramukallah Allah ya saka da alheri barakallahu fi gawa ga wasu dubu nan guda biyu ga guda biyu wasu nan su ma guda biyu eh. kun ga yadda masu imani suke ko wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga guda biyu barakallah wani yaro ne fa ya kawo wannan eh. gashi ya dan kankani kun gani shi Allah ya maka albarka yaro Allah ya shirye mana da kai baka ilimi mai yawa mai amfani duniya to yaya kai kana ganin ba ka da dubun a aljihunka wanda Allah za ka baiwa Allah ce ko kana ganin lokaci bai yi ba wannan wata baiwan Allah ce tana fama da talauci ta ce don Allah yi mata addu'a Allah ya yi mata talauci jama'a don Allah ku ce ya Allah ka ya mata wannan talauci Allah ka yaye mata wannan talauci na ka dai ko odila ya ji ya tuna Allah yana kallon shi yana kallon aljihun shi kuma ana kira ana cewa a ranta wa Allah wannan dubin daga ina take barakallah daga baya ko ga wata nan ga wata nan barakallah matashi matashi yawa yayi yaro matashi da kyau Allah ya saka mata alheri matashin ma nan ga wasu sun kawo a'a ah. Allahu akbar ga matashi na na'am ya cika cika cika an ce liman ya bada liman ya ce kada wuce shi ladan ya ce kada wuce shi ma ka tashi Allah ya saka da alheri barakallahu fik alhamdulillah Allah ya maka sakaya Allah ya rubanya maka jama'a kun gani ko kun ga yadda kun ga yadda imani yake tasiri kun ga yaro ko ya yadda Allah ya bashi ya yadda Allah ya san abin da ya bashi barakallahu yadda kyau yayi kyau yaro Allah ya saka da alheri wato ai abin zai zama abu da kunya kwarai da gaske Allah yana ganin ka yana ganin aljihunka shi ya baka dacin shi ya baka wannan da yake aljihun naka aka ce gari ga wasu nan masu yawa waye kawo wasu ga wani hadda hanset hanset fa ya wuce da dubu ko ya Allah ka rufan ya mashi ya Allah ka saka mishi da alkhairi <coughs> wan na ya ya barakallahu fika Allah ya maka albarka kaji ga wasu a a ga wasu dubai nan wurin jinan ku kewaya watakila akwai waɗanda suke jin nauyin su ta so su kawo wa Allah rancen dubu ɗaya eh. man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa yudaifu wa ka Allah yace yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifu lahu ad'afan katira والله يقبض ويبسط نعم وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى يساك ميميتا وانا سورة البقرة كنكم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وانيني وانو zai ranta wa Allah rance mai kyau fai za'ifahu aqaban kafira ko ya rubanya mishi mai yawa kutuna sai Allah ya ce wallahu yaqbidu Allah shi shine yake kamewa wallahi in ya ga dama wannan na aljihun naka da na account din naka da na albashin naka sai ya kame ya hana ka yin amfani ya hana ka ka amfana ya ainihin kame ta hanyar da yake so ko ta hanyar barayi ko ta hanyar gobara ko ta hanyar da sauran ire-irensu wa yabsit kuma shi ke yalwatawa in ka bada yanzu yanzu ko in an jima ko gobe ko jibi ko gata ko kuma a lahira wallahi wallahi wallahi zan rubanya maka afan kasira rubanyawa mai yawa abinda muke nema kawai kan ainihin abin nan kyautata niyya ka ikhlasi ka ainihin yadda da Allah ka tabbatar da cewa Allah maɗaukaki bai karya alkawali in zuciyarka tana gwada maka Allah ba zai iya rubanya maka ba to yanzu muna so ka ɗauka da magana zuciyarka wadda take amaratun bisu da maganar Allah subhanahu wa ta'ala da maganar shaidan wacce za ka ɗauka Allah rama wannan bawan Allah Allah bai bashi naira dubu ba ya bashi to ai bai bada ba zai bada shi ma wancan ka gaishi nan bai bada ba mu kuma so muke wannan alherin ya haɗa kowa da kowa wannan dare mai albarka a cikin waɗannan kwanuka masu albarka a daidai wannan lokaci mai albarka muna son duk wanda yake nan alherin nan ya haɗa da shi idan Allah maɗaukaki ya hore mishi karanta ba na ga wani yaro mike tsaye mu ganka Eh. ya ce ya mato kudin shi gida shi ba ya aljihu amma ya dauki alkawali gobe zai kawo Allah ya baka ikon cikawa kuma Allah ya maka sakayya da alkhairi kai yaro barin ranta maka kai na ma baka kyauta na baka kyauta insha Allah insha Allah kyauta na baka da yadda Allah ya bada ya bada a bashi ya bada eh shi eh, ne zan bashi yanzu ya bada da hannun shi insha Allah hmm. amin amin gashi gashi ko ka miƙa fi sabilillah <laughs> amin amin masha Allah Allah akwai wani mai mota lamba ABC 437 AC ya je ya dauke za a fitar da motar da ya kare za a fitar da ita aiki don Allah ya je ya dauke ta masha Allah ga wani bawan Allah ya kawo sadakar alkur'ani juz'i 20 na karshe Allah ya saka mushi da alkhairi ban fara batun amsar taimako ba tukuna amma dai muna son mu caza kanmu mu ga da gaske ne ko muna akwai imani ko ko labari ne a wai yanzu kai tsakaninka da Allah kiri kiri yanzu in ka boye mana ka boye wa Allah subhanahu wataala eh kana tunanin wata kila kudin dinki ne ko hmm. wallahi yana iya kawo maka wanda kafin lokacin dinkin waɗanda suka fi wannan amma in ka boye alarama wasu suna yin rowa suna tsammanin sun yi rowa ne ga waɗanda Allah ya ce a baiwa amma ya labarin rowar yake alarama Allah maɗaukaki ya ce wa wani yabkhal na'am yawa suka kawana Allah Allah saka da alheri Allah saka da alheri na'am تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل نعم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه نعم والله الغني وأنتم الفقراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم malakunu amsalakum to ku tsaya ku saurara ku ji yanzu muna magana ne ba da waɗanda suka bada ba waɗanda suka bada sun bi umarnin Allah sun yadda da Allah sun ranta wa Allah to amma akwai waɗanda shaidan da zuciya suka danne musu ainihin abin nan wato himma suka hana su su bada sun shiga sahun marowata watakila ko kuma imanin dai akwai rauni amma Allah maɗaukaki na magana da ku yana cewa ha antum ula'i ga kunan kana jina kana gane na ga kunan ku waɗannan auna litun fi sabilillah ana kiran ku don ku bada don Allah ku bai wato Allah rance Allah ya muku alkawali zai ruɓanya muku shi ya ba ku wannan ta kuke tare da shi ba tare da ya muku alkawali ba ba tare da kun san cewa zai barance kuka bashi ba yanzu ana kiran ku shi ke kiran ku wato litunfiqu fi sabilillah mm. dan ku ciyar dan ku bada dan taimakawa addinin Allah taimakawa bayan Allah taimakawa marasa lafiya taimakawa marayu da sauransu fa minkum daga cikin ku akwai man yabkhal wanda yake yin rowa ya kankame ya boye ya ki ya bada ya ki ya taimaka fa man yabkhal duk wanda ya rowa ya sani cewa fa inna ba yabkhalu an nafsi kanshi yake wa ruwa din domin ya haramta wa kansa wannan rubin rubin da Allah maɗaukaki zai bashi kuma in Allah ya so za mu yi addu'a ta musamman domin ya ƙara yawa ya ƙara ruɓanya a cikin wannan lokaci mai albarka ga waɗanda suka bada fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah maɗaukaki yana faɗa maka ba ka da abin fa da za ka bashi kai mabukaci ne a wurin shi shi ko bai da bukata a wurin kowa da ya ce karanta mishi wai kai yake so ya taimaka yana son ya rubanya maka ne yana son ya ainihin wato yalwata maka yana son ya azurta ka saboda haka Allah maɗaukaki ya rufe ayar da cewa ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني Allah mawadaci ne wadatacce ne bai da bukatar dukiyarka bai da bukatar karfinka bai da bukatar iliminka bai da bukata bai da bukata بارك الله فيك يا ولد يا يا متى الله سكت الخير يا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فانتزه ولو اذا كوكا جويا بايا ba ku amsa kiran Allah ba ku fuskanci Allah ba ba ku amsa mashi ba ba ku ba shi abin da ya bukace ku ba cewa ku ranta tare da alkawarin zai rabanya muku yastabdil qauman gairakum zai musanya waɗansu mutane ba ku ba ya ba su ko ya kawo su ku ya tafi da ku wal yastabdil qauman gairakum summa malaiku na amsa ba za su zama marwata irin ku ba Uzaifa ya ci a zuke. <laughs> Barakallahu fi kai Uzaifa. Uzaifa ya ci a zuke. ya ji wa'azi da shaidan ya danne ya murkushe amma ya yunkura ya jefar da shi gefe guda gata ta fito Allah ya maka sakaya da alkhairi huzaifa Allah ya ya maka ya kara maka imani tare da sauran waɗanda suka bada muna neman waɗanda za su yi wa shaidan irin wannan wato ainihin kaya dan suna nan da dama ya danne su ba su san Allah ba mun ce tsaye eh, hakuri cewa maka dubu ai za mu sassauta za mu yi makasin Allah ya soya da ko ba gane ba sai mun gama amsar masu dubu tukuna yawa muna son mu san masu ba da dubu sun kare to sannan sai a sassauto a yau kasa wato yan ajin tubarkalla na na Allahu akbar ana ta kirge na ga dubu dari ta kammala liman dubu dari ta kammala Allah ya saka da alkhairi masha Allah <coughs> to anan ‘yan uwa musulmi abinda muke fata mu ainihin shiga cikin layin ‘yan kalla ‘yan layin kalla waɗanda suke sahun gaba watakila wata rana a wannan kujerar abinda za mu nema kawai dubu ɗari banda ƙasa amma yanzu mun rufe dubu ɗaya ɗai a aka kalla Allah mala mala ya ce kafin a rufe yana son da lallai a wannan lokacin ba sai a shiga cikin 'yan ajin tubarkalla kuma malam ya shiga insha Allah ta'ala gashi na malam ne wata na ga wani yaro ya ce shi ma don Allah kada a rufe ya sunan ka yaro eh ne ibrahim ko barakallahu fika ya shiga ya shiga ga dubu shi Allah ya saka da alheri Allah ya albarkace ka yaro ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira Allah ya raya mana kai ya yawaita mana irin ya kuma yawaita mana iyaye irin na su sani ibrahim allah ya saka musu da alkhairi na'am to yanzu mun sauko mun sauko kuma in allah ya so ni zan fara bude ni zan fara bude <laughs> eh? wane ne ya wuce ni <laughs> la to duk da haka dai ga 500 ina eh? eh na yi abin da na yi sukan na shi insha Allah barakallahu fik yanzu duk mai 500 ko ko kasa 900 800 700 biyar an tsaya <laughs> to yaya akwai masu abin nan ga sunan suna isowa <laughs> barakallahu fik alhamdulillah na'am to anan <laughs> ga wani ya ce don Allah a buɗa don dubu biyun shi ta zo wato dubu sama saboda haka an ɗan buɗa mushi jama'a ku ce Allah ya sa ka mushi da alkhairi ya shiga cikin in Allah ya so ya da cikin yan sahun tabarkalla da yardar Allah yanzu daga ainihin kasa kasa wani yaro ya shiga 500 Allah ya saka ma da alheri yaro ga wani shi ma ya kawo 500 din shi Allah ya saka da alheri wannan muna wakilta wakilci muke barakan lafik masha Allah Allah ya saka da alheri <coughs> na'am wani barakan lafik Allah ya saka da alheri kai yan agaji su shiga cikin mutane su amso abin da ya saukaka yan agaji su kewaya cikin mutane su amso abin da ya saukaka saboda wasu tashi su ketaro ne ya yi musu wahala Allah ya saka da wani yaro ya kawo ɗari biyar ɗin shi shi ma Allah ya saka ya da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to ma <laughs> waɗannan ayoyi ina ganin ya kamata mu tsaye da su a nan haka eh sai mu koma mu ci gaba da darasi idan ba ku manta ba cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala jiya من قيا أكن <coughs> آية ود شاء الله يساك الخير بارك الله ما شاء الله جزاكم الله خير ما شاء الله قال قد فتنا قال إنا قد فتنا قومك من بعده من بعدك وأضلهم السالم نعم. قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا نعم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا نعم نعم نعم أفضال عليكم الأهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أيحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي الله سبحانه وتعالى يتي للي من ainihin jarrabi mutanenka bayan da ka taho ka basu musa Samari ya ainihin ɓadda su mun yi bayani akan fitina da ma'anonin da suka zo da ainihin wannan abinan lafazin wannan kalma na fitina jiya mun kare da cewa akwai inda Allah maɗaukaki ya ambaci fitina wato a matsayin hujja kamar yadda muka yi bayanin ayatar 23 a sura ta shida inda Allah maɗaukaki ya ce sun malamta kun fitnatuhum illa an kalu wallahi rabbina. lamta kun fitnatuhum illa an kalu rabbina ma kunna mushriki. Allah maɗaukaki ya ce sannan wato hujjar su bata kasance ba fitnatuhum anan hujjar su bata kasance ba face sai suka ce an kalu su ce wallahi rabbina mun rantse da Allah ya ubangijinmu ma kunna shirkin mu ba mu kasance mushrikai ba Allahu akbar wannan ita ce hujjarsu amma sun yi mushrikanci sun yi kafirci sun yi munafinci har bid'anci sun yi da sauran ire su zahirin magana shine annal fitnatal madkura fitnar da aka ambata anan wadda ake nufi hiya ibadatuhumul ijra shine bautar da suka yi ga dan maraki kafirci ne mushrikanci ne can ma dama Allah madaukaki ya ce inna shirka yaya aya take cewa alaran ma la shirka la zulmun azim yace lallai mushrikanci babu shakka zalimci ne mai girma wanda ya yi mushrikanci ya zalimci kanshi Allah ya tsare ma'ana dai anan fitinar baddawa anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yayi anan ya yi kusa da ma'anar can inda Allah ke faɗi a cikin aya ta biyar a sura ta bakwai alaramma in iya illa fitnatu تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء نعم إلا فتنتك yace in iya ita dai wannan ba wata ababa ce illa fitnatuka fa ce jarrabawarka ya Allah tudullu biha man tasha kana ainihin badda wanda kaso ya bata da ita wa tahdi man tasha kuma kana shirye da wanda kaso da ita irin wannan jarrabawa din kamar da cin muka bayani akwai fitina ta hanyar alkhairi akwai kuma fitina ta hanyar sharri kamar yadda aya ta yi bayani a nan dai allah maɗaukaki ya ambaci fitina yana nufin mutanen annabi musa waɗanda suka yi imani da shi Allah ya taimake su ya gwada musu mu'ujizozi ƙarshe ya ƙetarar da su a teku abin mamaki sun gani kirikiri yadda Allah ya halakar da makiyansu abokanan gabansu masu ɗagawa da sauransu amma duk da haka ainihin wato suka fitinu annabi Musa ya bar su cewa ga nan na zuwa duk da ya sanya musu khalifa ya sanya ɗan uwan shi Haruna cewa ya lura da su ya gudanar da al'amuransu amma Allah ya jarrabe su wannan irin jarrabawar banda nan wannan ayar a cikin suratu taha in muka duba a cikin suratu bakara ma Allah maɗaukaki ya bayyana irin ta kamar inda yake faɗi a aya ta hamsin da ɗaya yana cewa wa wa adna musa arba'ina laylatan adna musa arba'ina laylatan thumma اتخذتمul ajla min ba'di wa antum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ambaci lokacin da muka yi wa annabi Musa alkawari arba'ina laila dare arba'in ya yi azumi in ya kammala ya zo don ganawa da shi domin mu ba shi yana ainihin cikin wannan hali ya tafi wurin ubangiji su sai suka canza suka samu fitina su mata hattumul ijila sannan sai ainihin kuka riki dan maraki kuka koma kuna bautata mushi. kuka manta da Allah kuka manta da Ubangiji Musa da Haruna kuka manta da ubangiji wanda ya tserar da ku daga bala'o'i daban-daban wasu ma kiri-kiri a gabanku. Allah ya bayyana mu din wa antum zalimun alhali ku kuna zalimtar kawunanku. Allah ya sauhaƙe. Allah subhanahu wa ta'ala nan ya bayyana ya ce wa samiri samiri ne ya ainihin ɓadda su yaya ta yaya wani irin salo ya bi wani irin wayo ne ko dabara ya bi ya ɓada su a nan Allah dai kawai ya ce samuri ya ɓadda su Allah ya jarrabi mutanenka samuri ya ɓadda su wane ne samiri wuce irin ɓadawa ya yi Allah maɗaukaki bai bayyana ba a nan wannan cikin wannan ayar da muke karanta ta suratu taha amma alarama in ka koma sura ta bakwai aya ta ɗari da arba'in da takwas Allah maɗaukaki ya kawo bayani sharhi yana cewa wata khazan قوم موسى من بعده من عليهم قوم موسى من بعده من عليهم عجلا جسدا له خوار نعم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يعديهم سبيلا أنا الله نعم. اتخذوا وكانوا ظالمين أنا الله سيبين يدى سلون دي yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi bayan shi su mutanen Musa sai suka riki suka ainihin dabi min hulliyihim daga kayan ado da suka samo suka aro daga wurin ainihin kimtawa lokacin da za su fita suka kera ijilan wani dan maraki ya zama jasadan jiki wanda lahu huwarun ƙarin jarrabawa yana kuka yana boda irin na ainihin dan maraƙi. har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ƙarshen ayar ya ce ittakhazuhu sun ɗauke shi Allah abin bautatawa wa kanu zalimin kuma sun kasance azzalimai waɗanda suka zalunci kawunansu domin babu zaluncin da ya kai ka haɗa Allah da wani a wajen ibada waɗannan sun ɗauki ɗan maraki suna bautata mushi har ma cewa ya yi shi musan samiri ɗin hada ilahukum wa ilahu musa fanasi ilahu Musa nasi suka ce wannan shine Allah naku shine kuma Allah Musa din mantawa ya yi tafi wai wani wuri ya je amsa wani abu wai ya je ga Allah subhanahu ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun zama mushrikai a lokaci guda wane ne ya bada su musan samiri menene wannan abin da aka yi jarrabawa ce jarrabawa daga wata ke zuwa daga Allah subhanahu ta'ala Allah yana iya jarrabaka da alheri yana iya jarrabaka da sharri wannan jarrabawar da Allah ya madaukaki ya musu alheri ce ko sharri ce jama'a wani bawan Allah ya ji kira daga central market kuma ya ce kada a faɗa wa kowa sunan shi ga ainihin sadaka ya kawo ga kwamitin marayu kudi wuri na guga wuri lakadar ba cek ba naira dubu ɗari biyar kuce rama wannan ai Eh. kuma ya ce kada a faɗi sunan shi muna kyautata mishi zaton akwai ƙarfin imani tare da Allahu akbar ni roƙon da nake muku shi ne don Allah mu roƙi Allah da ya san shi ya kuma ba shi karfin imanin ba da wannan sadaka Allah ya saka mashi da aljannan firdaus amin Allah ya saka mashi da zuriya ta kwarai amin Allah ya rubanya mashi dukiyar shi amin ya Allah kayi alƙawali Allah mun san alkawalin ka gaskiya ne Allah ka cika wannan bawa alkawalin shi Allah ka yawaita mana ire-iren su na san muna da masu ainihin hali yan kasuwa ahalin sunna yan izala waɗanda aka fara gwagwarmaya tare da su Allah ya jarrabe su ya ba su dukiya ya ba su kuɗi akwai gidaje akwai kantina da sauran ire-iren su kai yan izala to wannan Allah ya saka mu da alkhairi amin liman ga amin amin al'umma liman Allah ya saka ma da alkhairi eh ga wani ba Allah shi kuma asusun yaron nan yace a sa dubu biyar Allah ya saka mu da alkhairi amin na'am yan uwa mu roki Allah subhanahu wataala kada ya jarrabe mu irin yadda ya jarrabe mu sai samu ridin nan yana iya jarrabar mu amma roƙonmu shine Allah kada ka jarrabe mu Allah muna roƙonka in ka tashi jarrabar mu ka jarrabe mu da kyakkyawa kuma ka samu ci jarrabawa din ittakhadhuhu ilaha sun riki dan maraki wanda aka kera a gabansu aka yi ainihin abin da aka yi a gabansu suka kuma saiwa shi Allah ne sannan suka koma suna bautata mishi kamar yadda muka yi muku bayani musan samiri ne ya kera musu da ainihin wato kayayyakin ado irin su zinare da sauransu da suka samo daga wurin kiftawa samiri ya ainihin abin nan ɗiba ya ƙera ya ainihin abin nan ce wannan shi ne allahu don allah akwai ɓacewar da ta wuce wannan arewa kuma aka ce sun yi allah ya sauri sannan suna ganin masu abin nan allah ya fi shi da su ya halakar da su amma kuma suka zo suka ɗauki wannan dukiya ta kuma wai suna bautata mata a matsayin Allah abin bautawa to za ku yi mamaki da wanda yake bautawa wannan dan marage da wanda yake bautawa mutum da wanda yake bautawa kaman mutum da wanda yake bautawa mutum na musamman mutumin nan na musamman ko waliyi ne ko annabi ne ba ruwan Allah ko ainihin abin nan wani shaidani ne a cikin mutane da wanda yake bautawa rana da wanda yake bautata a wata a wurin Allah duk sunan shi mushiriki mai yin wannan bautar sunan shi mushiriki bautar da ya yi sunanta ka kafirci ne idan ka yadda baka tuba ba Allah madaukaki ya kama ka gobe kiyama ba ka fita daga cikin wuta Allah ne ya azawa kansa alkawari inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman la yaghfiru يغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقالي الله نيسي إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بي غافرتا أحد أشدوني وني لأن هكا أولنا متشن muke kira da ainihin masu tsafi muke kira da 'yan ainihin cult muke kira ga ainihin 'yan da bokaye da sauran 'yan dabo da makamantansu wallahi wallahi ku bari ku ji tsoron Allah ku tuba ku dawo ga Allah tun mutuwa bata zo gare ku ba wallahi in kuka je ga Allah ba ku tuba ba ko kuka yi tuba irin na fir'auna Allah madaukaki ya sa ku a wutar jahannama ba hidda ku ne ya dauki alkawalin ya arawa kansa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafarta wa hada shi da wani wajen ibada wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana wa laifin da bai kai matsayin ainihin mushrikanci ba ko da an mutu ana yi ga wanda ya so sai Allah madaukake ci gaba yana cewa menene wa ma yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wa ma yushrik billahi duk wanda ya mushrikanci ya hada Allah da wani a wajen ibada faqad dalla hakika ya bace wace irin bacewar akwai bacewa karama akwai ɓacewa babba akwai ɓacewa ta kusa watakila nan da nan mutum ya gane ya dawo akwai bacewa mai nisa batan mushrikanci Allah ya ambace shi dalalan ba'ida bacewa mai nisa kai da aljanna sai illa ba zai yi ba Allah ya sauke to kun san a halin da ake cikin za a katsina muna da ire-iren musan samiri muna da magada musan samiri muna da su har a cikin ahalin sunna akwai su a cikin 'yan shi'a da 'yan bidi'a da sauran ire-irensu Allah ya tsare mu Allah ka kare mana imanin kuma duk waɗannan masu gadon mu sun sami ridin wato kawai duniya ce suka sa a gaba duniya ta ruɗe su watakila sun yadda akwai Allah amma shaidan yarin jaye su sun bi duniya da abin da ke ciki sun manta da umarnin Allah da ainihin jan kunnen da Allah maɗaukaki ke yana cewa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa al-hayata ad-dunya na'am wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kuna dai fifita rayuwar duniya me zai sa ma'aikaci ya sama da faɗi me zai sa ya ƙara zero zero yana musulmi ya san akwai mutuwa jiya abokin shi ya mutu gata uwa ta mutu uba ta ƴaƴansa sun mutu ya san Allah ya haranta zalunci ya san Allah ya haranta sama da faɗi 419 ainihin kickback Allah ya haranta ƙarin zero zero Allah ya haranta maguɗi da sauransu menene zai sa ya yi? wato saboda kawai asarar hayatar duniya ya fifi ta rayuwar duniya wannan rayuwar ta duniya an ambace ta da suna duniya ne saboda yan kusa kusa ne take karewa wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce alhali lahira ita ce mafi alkhairi ni'imar lahira ta fi alkhairi jin daɗin lahira ya fi alheri rayuwar lahira ta fi tsawo rayuwar wato duk abin na ni'ima da me na lahira wallahi ya fi haka wajen kuma azabar da bala'in da ainihin wato azabar lahira ta wuce ma a ce fatara ko talauci da sauran su sannan ba ta karewa in ka shiga wuta kana mushriki kana kafiri Allah madaukaki cewa yayi khalidina fiha abada za su zam waɗanda aka kaddara wa dawwama a cikin ta har abada idan ka shiga aljanna to wannan automatically aljanna kullin ainihin rahama kullun ni'ima kullin falala kullin baiwa kullin jin daɗi karuwa yake yi ba komawa a baya Allah ya ce khalidina fiha abada da za mu tsaya yanzu mu fara kawo misalan aljanna a cikin alkur'ani mai girma kawai mu sa wa alarama ido har sai lokaci yayi bai gama kawo ainihin abin nan ayoyi din ba kuma yanzu haka ayoyin suna nan suna ta karo a kwakwalwarku da zuciyarku ai akwai aya kaza akwai aya kaza akwai aya kaza don Allah oga don Allah mai gida don Allah your excellency don Allah honorable don Allah don Allah don Allah kada a bari kada a bari kada a bari shi dan ya rinjaye mu mu fiti ta rayuwar duniya mu manta da lahira honorable ya mutu ainihin oga ya mutu barista ya mutu wane ne wane ne duk mun gari mu za mu dore za mu dawo ma mu ma za mu mutu kullu nafsin dha'iqatul maut Allah ce kowace rai mai dandanar mutuwa ce dha'iqatul maut na'am thumma ilayna turja'u Allah madaukake ce kowace rai mai dandanar mutuwa ce sannan duka in an mutu wato ba kowa zai inda yake so ba duk zuwa ga Allah yace dukkan su ilayna yurja'u zuwa gare mu za a maido su saboda haka da kowa da kowa za a koma ga Allah don haka yan uwa musulmi shawara mu zaɓi ainihin waccan dawwamammiyar mu zaɓi eh, ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala mu fifita lahira mu yi ainihin kulla ciniki da Allah mu ainihin mika wuyan mu ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'in mu su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala tsoron mu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kaunar mu da fatan mu da gurin mu ya koma muna yi ne a wurin Allah subhanahu wataala in mun yi haka sai mu samu nasara mu yi watsi da ainihin magadan musan samiri wane ne musan samiri kila ismuhu harun an ce shi ma sunan shi harun ne ga wata magana din wata fassarar kuwa ko in ce wani bayanin tarihin sai ya ce a'a shine musa bin zufa musa ɗan zufar shi ne musan samiri shi ne ya ƙera musu ya sassaƙa musu ya gina musu ɗan maraƙi ya raba su da allah ya kai su bautar wani allah annahu wani ya ce abdullahi bin abbas ya ce a'a shi musan samirin da ake magana a nan min ƙaumin yana cikin wasu mutane ne waɗanda dama asalin su kanu ya abudun albakar sun kasance suna bautar ainihin saniya ne watakila irinsu su ne mutanen indiya da makamantansu masu bautar wato azinin addinin buda masu bautar saniya suka gaji wannan abin wani faɗin aka ce a kana rajulun minal ɗaya ne daga cikin kiddawa 'yan asalin kabilar su fir'auna wa kana jaran li musa makwabcin musa ne amana bihi da farko yayi imani da shi wa kharaja ma'ahu saboda yayi imanin da shi ne ma ya fita tare da shi aka ketarar da su teku Musa ya bar su tare da ainihin dan uwan shi Haruna shi shedan shi ya shiga Allah ya jarrabe shi fitina ya fitina ainihin al'ummar shi ya koma ya kera musu ainihin abin nan dan maraki wakila wani fadin aka ce a musa samirin nan kana aziman min uzama ibani isra'il wani babba ne shugaba ne daga cikin manya-manyan banu isra'ila daga wata kabila tu'rafu bi samira wadda aka sani da suna samira ganin nan wanda yake kasar sham wanda aka ce asalin shi surra ko surra marra'a ne sai aka koma aka maida shi samarra a kasar sham wannan ainihin shine bayanan da aka yi akan wannan ainihin musan samiri sa'id bin ya ce a ah, yana daga cikin mutanen ainihin karma ala ayyati halin musan samiri yana cikin waɗanda suka bayyana imani tare da musa da haruna suka bi rundunar banu isra'ila suka fita Musa ya bar su don ya je wajen alkawalin shi da Allah ya jarrabi waɗannan mutane ya maida su masu bautar gunki sannan ɗan uwa Haruna ya yi abin da yake iyawa za ku ji abin da ya faru nan gaba cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake ce wa adallahum samiri sake karanta mana ita wannan aya alarma na'am ala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri Allah madaukake ce wa adallahum samiri samiri ne dai ya badda su ma'ana saboda shine sababa fiha ya sababa musu ainihin bata din ta hanyar wannan dan maraki da ya ainihin abin nan sassaka musu ala ayati halin wato mutanen ainihin annabi Musa sun samu jarrabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala babu wani damuwa shi ainihin asalin dan maraƙin da aka kera Allah maɗaukaki ya kara jarrabar su ne ya maida su jasadan kamar yadda alkur'ani ya yi bayani in aka ce jasadan to akwai nama akwai jini a jikin shi kenan wannan shine abin da ya fito a cikin zahirin aya domin cewa ya yi jasadan lahu ya zama jiki yana ainihin abin nan boda irin ainihin ta ainihin abin nan ƴaƴan abin nan saniya fa kharaja lahum ajlan jasadan lahu khuwa to kaga wannan ta fito a fili jasadan jiki lahu khuwar yana ainihin da murya irin ta boda ta ainihin abin nan boda ake cewa me sunan kukan saniya ne boda ne ko wato irin kuka eh, eh kukan yan maraki yan marakin abinan saniya hmm. ala'ayyati halin daga cikin malamai wani yana cewa a'a ai an yaji alal jamada wato Allah madaukaki ya sanya wato kamar yadda yace wallahu ta'ala qadirun ala an yaji alal jamada lahaman wa dama Allah mai iko ne ya sanya wa daskararren abu dutse ne ko ice ne ko menene ya sanya mishi ainihin ya zama nama a jikin shi da ainihin abin jini da kuwa wani daskararren abu ne kama ja'ala adama kamar yadda adamu alƙur'ani shi da kanshi Allah ya tabbatar da cewa an gina shi ne daga yinku yinku ma sai da ya bushe ya zama salsalin wanda in aka kyankasa yana ƙara kamar yadda ake kyankasa tulu ko kuma abin da tukunya amma kuma daga baya Allah da ikon shi ya zo ya sanya mushi rai ya zama na kamar irin jikin da mu dinnan ƴaƴan shi muke da shi akwai jini akwai tsoka akwai jijiyoyi akwai kashi akwai karfe akwai akwai akwai akwai duka wannan ikon Allah ne kawai ya yarda daga ainihin ƙasa yunku ne busashe ya koma jiki mai rai Allah yana iya wannan amma dai nassin aya abin da take nunawa shine Allah maɗaukaki ya maida shi jasadan ba ainihin ikon musan samiri bane a wannan lokaci musan samiri ya gina amma wake da ikon ya maida shi jasadan lahu huwan Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukaki na iya yin wannan don ya ƙara jarrabawa jarrabawar ta yi tsanani Allah ya sawage daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam ka koma ainihin mutanenka samiri ya ɓadda su faraja a Musa ila ƙaumihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faraja a Musa ila ƙaumihi sai Musa ya koma zuwa ga mutanen shi ya ji labari daga Allah mai gaskiya ya bashi labari mutanen ka an jarrabe su masanin gaibi Allah ya bashi labari mutanen ka din nan da kai yau gaggawa ka taho ka bar su to gashi nan daga cikin illoli Allah ya jarrabe su Musan Samiri ya gina musu dan maraki sun koma sun saki Allahnka suna bautatawa dan maraki da haka nan da nan a take cikin gaggawa faraja a Musa ila qaumihi sai Musa ya koma zuwa ga mutanen shi ya shiga cikin tashin hankali ya shiga cikin matsanancin fushi don haka Allah mai ɗaukake ce ghadabana yana mai matsanancin fushi shi ma kalmar asifan wato tsananin fushi ne wanda zai kai sai mutum ya gaza controlling kan shi saboda me saboda an bauta wa wani Allah an batta mishi mutanen shi yayi wahala yayi wa'azi yayi gwagwarmaya yayi ɗauki ba daɗi da ɗagiya da sauransu amma kawai da ta'owa ainihin abin nan musan samiri ya ɓadda mushi su saboda haka Allah maɗaukaki ya ce gababana asifa wato cikin matsanancin fushi har yanzu fushin da tsananin shi yake ayya hana shi yayi controlling kanshi Allah sawaki lokaci yayi gashi kuma mun tsaya akan gabar fushi قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا yace ya ku mutane na ashe ubangijin ku bai muku kyakkyawan alkawali ba yayi muku sai ya ci ba. yace alaikum al'ahadu amarantum ay alla عليكم غضب من ربكم فأغلبتم موعدي yanzu lokacin ne da Allah madaukaki yayi mini ainihin ku yi hakuri har inda dawo shine ya muku nisa eh afatala alaikum al-ahadu am aradtum ay hil amaradtum an yahilla alaykum ay yahilla alaykum ghadabun min rabbikum ko kuwa kuna so ne fishi wani irin fishi ya sauka a kanku daga ubangijinku irin fishin da ya sauka akan waɗancan mutanen da suka saba Allah subhanahu wa ta'ala akhlaftum kuka saba wa ainihin alkawalina kuka je kuka saki Allah subhanahu wataala kuka kafa bautar dan maraki قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفنا نعم وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم إجراء رجلا جسدا له خوار نعم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي نعم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نعم. نفعا جماعة الله أكبر a lokaci ya kure ga jama'a ga wani bawan Allah da yana luwaɗi ya ji wa'azi ya tuba shine ya zo ya rubuto cewa me matsayin shi matsayinka mu abin da za mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da tubanka kuma Allah ya yafe maka abincin da kai kuma Allah ya raba ka da shedanin da suka kai ka ga irin wannan aiki Allah ya sawage Allah ya sawage Allah ya sawage yanzu ne zaka gane da kana cikin halaka ina zuwa da Allah ina zuwa ina zuwa tukunna akwai wasu yan eh, uwa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu rasuwa daga cikinsu akwai wani bawan Allah malam hassan dutse da dan uwa wato kamar su uku ne da suka yi samu accident Ya Allah maɗaukake musu rasuwa sannan muna da wani dattijo wato tun da aka fara gwagwarmayar suna a maraɗi a jamhuriyar Nijar kai har anan Najeriya da shi ake faɗuwa ana tashi <clears throat> ya tsufa kuma rama ya yi ta mishi ba amma yanzu dai Allah maɗaukaki ya amshi abin shi. Allah. <laughs> Malam Maharaj. malam maharazu ya harasu ah. da dama daga cikin kuna waɗanda aka yi gaurumaya da su sun san shi a ah, sannan akwai wata ɗiyatawa da ah, jiya ta tashi da safe an yi sahur an yi komai tana da har yaya hudu kawai a ɗan ƙanƙanin lokaci ciwon ciki ya kama ta aka kai ta asibiti sai aka yi rashin sa aka kai ta asibitin wani asibiti da ake cewa da shi kuna jina. asibiti da ake cewa da shi alheri mijinta mijinta dan ainihin road safety ne suna da account a wannan asibiti shi din nan ya yi rijista da me? lhf ko? holder ko? yana da wannan account bisa ga ka'ida da an kaita ya tabbata shi ne daga wurin shi ne a fara treating nata sai suka ce dole sai ya kawo sai ya yi depositin din dubu ashirin suka kiyarda su taɓa ta tana cikin wannan mummunan hali suka bari ya tafi nema ya je bai samu ba ya dawo ba su yadda suka yi treatin nata ba ya sake fita sai da ya je ya samo rancen dubu ashirin ya zo ya bada aka rubuta rasidi aka bashi kafin su taɓa ta ta mutu to gaskiya wannan ainihin abin nan din ba za mu yarda da shi ba sannan akwai laifi na mutanen sannan ire-iren waɗannan koke-koke suna da yawa na san kuma akwai hukumar da ya zama wajibi ta ɗauki mataki akan wani ni dai abin da na faɗawa mijinta da sauran abokanan shi cewa to ni ba zan yadda ba in ba za su ɗauki mataki ba ni zan ɗauki mataki a gefe guda kuma ina son ina neman taimakonku a haɗa ta da waɗannan bayin Allah a sanya ta cikin addu'a Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kuma ina jin dukan sun mutu da azumi <laughs> eh. yawa akwai wata baiwar Allah kuma akwai wata baiwar Allah kuma baiwar Allah ahlus sunna yanzu tana lissafin shekarun 100 da wani abu in ta zo sallah mamarai nata saboda ya yi rauni misali ta kama kul a'udhu bi rabbil falaq ba ta sani ba sai ta koma bi rabbin nas ko ta koma wata sura daban shine wannan abin ya dame ta hankalin ta ya tashi tana neman yan uwa su taimaka mata da addu'a sannan mu kuma a gefe guda muna faɗi mata albishirinta Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozarta aikinta ba falahum ajrun ghairu mamnun in Allah ya so ladanta da ake bata na aikin can da take yi da lafiyar talauci kakke da saura Allah ba zai yanke ba Allah bai yankewa kuma muna kyauta tsammanin a rubanya mata sannan malam Nasiru Hamza wani yaro ya tafi ya je ya nemo dubu ya je shi ma dan Allah a shigar da shi cikin yan sahun tubarkalla Allah ya saka mushi da alkhairi ah, malam Nasiru Hamza mai tafsiri wanda national ta turo mana daga ainihin abinan kwantogora wanda kusan kullum muna tare da shi anan insha Allah za su yi lecture in Allah madaukaki ya kai mu gobe a Goruba Road masallacin Goruba Road karfe na karfe tara na safe muna gayyatar duk jama'a don Allah ayi kokari a daure a halarci wannan ainihin abin nan lecture akwai fa'ida kwarai da gaske Allah shi taimake mu sannan <coughs> wait a minute sannan eh, muna son faɗi muku abinda muka amsa yanzu sannan da muka baiwa Allah naira dubu ɗari da arba'in na yanzu waɗanda suka zo akwai waɗanda suka yi alkawula a ɗari da sittin ko da sittin gaba ɗaya total kuma ga faɗin nan mun miƙawa amintacce mala harisu na yau fa banda na jiya in kun haɗa da na jiya ya zama <laughs> na jiya da bai to sa'ilin nan kuma muna son mu sanar da ku cewa ah okay muna son mu sanar da ku wata wata bayar Allah ku wani bawan Allah wata bayar Allah ta kawo set na takalma ga su guda hudu a aza a ainihin abin da din marayu Allah ya saka mata da alkhairi kai ba a hada da Qur'ani na'am na'am ok eh, wannan Mustafa Modibo shi ya kawo wannan Mustafa Modibo ya kawo wannan list ya kawo ashafa littafin ashafa kenan ba mutum ba ashafa mutum ba ashafa mutum ba za mu iya sai da shi duk <laughs> eh da kudi dubu biyu hmm. ah, na za wani ba'on Allah ya kawo abinan sadaka shi ma yana neman addu'a Allah ya saka musu Allah ya biya musu bukatun shi ga wani ba'on Allah ya kawo kwamitin marayu 500 eh, Allah ya saka da alkhair wani ya kawo ainihin kudi naira 300 na jos kuma ɗari biyu ga wani bawan Allah ya kawo sadaka ɗari biyar Allah ya saka mushi Allah ya kuma biya mushi bukatun shi na alkhairi haka kuma wani ya kawo ɗari biyar kwamitin marayu ga wasu mutane biyu sun kowanne ya kawo dubu ɗaya ɗaya kwamitin jos ne mutum biyu kowa ya kawo dubu akwai wani bawan Allah da aka sace wa sabon mashi a riyadul qur'an muna son eh? ok muna son don Allah ya sanya shi cikin addu'a Allah ya ainihin abin nan bayyana mishi wannan mashin ya tona asirin waɗanda suka yi wannan sata a kuma ya musanya mishi da abin da ya fi alkhairi ga wasu bayan Allah sun kawo kayayyaki taimako na ina ne to ba kwanan na jos ko to Allah ya saka da alkhairi jiya ma a nan wurin wani an sace mishi mashin shi ma don Allah ya sa shi cikin addu'a ga wani bawan Allah ya kawo Qur'anai Kofi nawa ne kwafi goma sha biyu Allah ya saka mushi da alkhairi Allah ya biya mushi bukatu na alkhairi waɗannan kuma kwafi biyu wani ba Allah ya kawo yana neman addu'a Allah ya saka mushi da alkhairi fatan mu duk waɗanda suka ji wannan ko da a rediyo ko mai ma kawai su ce Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi ga wata bayan Allah ta kawo wani Qur'ani mai kyau Allah ya mata sakaya da alkhairi Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi na'am wannan ma Qur'anin wani bawan Allah ne ya kawo shi ma Allah ya mishi sakayya ya biya musu bukatunsu duka baki daya da alkhairi Allah ya sa mu dace ga wasu kaya sabbi na qur'ana sarkin fawa da ya kama ni okay eh <coughs> sarkin sarkin fawa na Abuku ya kawo alaramma qur'ana guda biyu Allah ya saka mu shi da alkhairi ga wasu daga gadon waɗannan kayan kun san dai ba na wasa bane ko Allah ya muku su saka da alkhairi wa bayar Allah ta kawo Allah ya santa Allah ya biya mata bukatun ta na wani bawan Allah ya kawo sadaka naira 60 abin da ya dami shi ba su suka Allah ka biya mishi Allah ka ware mishi wannan matsala wannan wani yaro ne ya kawo shi ma yana bukatar addu'a Allah ya biya musu bukata to jama'a a ga dukkan alamu ina ganin ya kamata mu dakata a nan gurin a sallami jama'a saboda akwai hadari to ga wani ya yadda naira dari ko ya zo ya amshi a barci ko kuma ta zama sadak <laughs> a samun marayu Allah ya saka da alkhairi اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته